Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To, ‘yan uwa, <laughs> watakila dai, eh, to, dan dai na tsuma ‘yan uwa ga wallet din nan da alfa ya buɗe ta shekaran jiya waccan, wanda ya sai GLQ din nan guda guda eh, miliyan 36 ne ina ga. To, na buɗe ta wancan lokacin babu KCS a ciki, yau kuma kaga KCS kusan shine ma a top. Yana da KCS guda miliyan 69. valu na kudin 294 billion 590 million 680,000 uh, 71 and 71 kai yan uwa mutanen nan mutanen nan subhanallah mutanen nan mutanen nan sun yi nisa kaji Allah ya ba mu ya tasu irin wannan amma <laughs> eh, idan akwai abin da suke da shi ba kai fatan ka same shi ba ku duba ko gani yawa ya sai ya sa smart key ma a ciki kun ganta wancan karan ba smart key amma yanzu ku duba ga smart key guda miliyan 32 ya siya ya fara accumulating ɗinta tun on may may this year 27th of may kai mutanen nan mutanen nan inna da ku duba ga kaya dan Allah dan annabi na kuɗi naira 2.2 billion 2.2 billion to to yan uwa mu dage da holding wallahi mu dage da holding yan uwa wataƙila wata rana sai ga ana ɗauko wallet ɗin ana buɗe ta haka ana mamaki a rasa ma ta yaya ma yaushe ma ka haɗa wannan ku yawa ga graph zuwa ga graph guda miliyan 36 eh 400 miliyan naira 400 miliyan naira kai to Allah mun gode ma eh mun gode wa Allah